yakin da ake gwabzawa tsakanin isra'ila da kuma falasinawa ya shiga wani mataki mai matukar matukar matukar hadarin gaske idan ba ku manta ba a jiya na kawo muku labarin cewa mayakan hamas waɗanda su ne suke fafutukar kare 'yancin falasinawa a zirin gaza sun yi garkuwa da wasu 'yan ƙasar isra'ila fiye da mutum 100 a jiya jiya ɗinnan mai magana da yawun ƙungiyar hamas ya fito ta bidiyo yana gargadin isra'ila akan cewa matsawar bata dakatar da hare-haren da take kaiwa zirin gaza ba za su fara aiwatar da hukuncin kisa wato za su fara kashe waɗannan 'yan ƙasar ta isra'ila ɗaya bayan ɗaya da hakan ke nufi shine idan isra'ila ta kai hari sau ɗaya za su zartar da hukuncin kisa akan mutum ɗaya kuma ya ce za su nuna ta bidiyo kai tsaye ana tsaka da wannan sai gashi kungiyar hezbollah wadda ta lebanon ce amma kuma tana goyawa falasina baya ta fito ta ba da sanarwar cewa ta kashe wani mataimakin kwamandar rundunar sojan isra'ila yayin barin wuta a iyakar kasashen biyu a don haka ne ma isra'ila ta kai hari kasar lebanon inda ta kashe mayakan na hezbollah mutum hudu har ila yau hezbollah ta kara kai wani harin inda a cewarta ta lalata wasu sansanonin sojin isra'ila da ke iyakar ƙasar isra'ila da kuma lebanon idan ba manta ba ranar asabar ɗin da ta wuce ne mayakan ƙungiyar hamas suka tsallaka iyaka suka shiga ƙasar isra'ila tare da buɗe wuta inda suka kashe sama da mutum dubu ɗaya zuwa yanzu yayin da ita kuma isra'ila a har-haren da take kaiwa zirin gaza zuwa yanzu rahotanni na cewa ta kashe sama da mutane 700 yanzu haka amurka ta ce kasar iran ce ta tsara wa hamas yadda za ta kai wannan hari to amma kuma iran ta fi so ta musanta inda ta yi gargaɗin cewa idan ma amurkan ta faɗi haka ne domin ta fake sannan ta kai mata hari to ta shiga taitayinta a halin da ake ciki shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce ya yi magana da shugaban kungiyar hamas ta falasinawa da kuma shugaban kungiyar islamic jihad wadda ita ita ma kungiyar falasinawa ce inda ya yaba musu da abin da ya kira kokarin da suka yi na wannan hari da suka shiga suka kai a ƙasar isra'ila har ma ya faɗa wa shugaban ƙungiyar hamas cewa yana fatan nan da wani ɗan lokaci za su haɗa kafaɗa da kafaɗa su yi sallah a masallacin kudus kashi duk da gargaɗin da kungiyar hamas ta yi wa isra'ila har yanzu sojojin isra'ila na ci gaba da yin lugudan wuta a zirin gaza abin da ke nufin cewa daga nan zuwa kowane lokaci za mu iya ganin bidiyon da kungiyar hamas za ta saki na kashe 'yan kasar isra'ila saudi Arabiya ta fito ta bayyana goyon bayanta ga falasinawa inda take cewa tana da tare da su a kokarin da suke yi na ganin cewa sun kwaci 'yancin cin gashin kansu daga wajen isra'ila babu shakka wannan yaƙi ne da aka shafe sama da shekaru hamsin ba tare da an ga irinsa ba a yanzu haka maganan nan da nake da ku ƙasar isra'ila ta aika dakarunta sun yi kwantan ɓauna a iyakar zirin gaza jira kawai suke yi a basu umarni su shiga su kaddamar da hari ta ƙasa abinda suke ƙoƙarin su ga sun cimma shine su ga cewa sun shafe zirin gaza daga doron ƙasa kamar yadda firaministan ƙasar benjamin netanyahu ya alkawari ministan tsaron isra'ila tintin ya ba da umarnin ba shiga ba fita a zirin gaza an hana shigar da abinci sannan kuma an katse wutar lantarki babu ruwa maganan nan da nake yi da ku wannan ministan tsaro na ƙasar isra'ila ya bayyana cewa yanzu ma isra'ila ta fara kai wannan hari ya bayyana mutanen zirin gaza a matsayin dabbobi kuma ya bayyana cewa za a tinkare su yadda za a tinkari dabbobi Abin da aka jima ana gudu ya riga ya faru yaƙi ya sake kaurewa tsakanin ƙasar isra'ila da kuma falasinawa an yi imanin cewa wannan yaƙi yaƙi ne da aka shafe tsawon shekaru hamsin ba a ga irin shi ba Firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa a wannan karan ko ana ha maza ha mata zai tabbatar da ganin cewa ya shafe zirin gaza wato inda falasinawa suke daga doron ƙasa abin da ya faru shine a shekaran jiya mayakan Hamas suka tsallaka suka shiga ƙasar Isra'ila inda suka buɗe wuta tare da kashe 'yan ƙasar ta Isra'ila mutum 400 400 a wani mataki na ramuwar gayya ƙasar Isra'ila ta shafe tsawon daren jiya tana lugudan wuta da makamai masu linzami da bama-bamai a kan zirin Gaza wato inda Falasɗinawa suke musamman ma mayakan Hamas waɗanda suke ƙoƙarin ganin cewa sun kare Falasɗinawa daga har-haren ƙasar Isra'ila. bayanan da nake samu sun bayyana cewa an kashe falastinawa kusan 400 zuwa yanzu sai dai da sassafen nan da wayewar gari mayakan hamas suka ƙara cilla makamai masu linzami kusan ɗaiɗai har 150 zuwa cikin ƙasar isra'ila tel aviv wanda birni ne mai muhimmanci a wannan ƙasa ta isra'ila ita ma ƙungiyar hezbollah wadda ta labanance, ta mayaka ce amma kuma tana goyon bayan falastinawa ta harba makamai masu linzami kusan 150 zuwa cikin Isra'ila. Sannan a ƙasashe da dama na musulmai na gabas ta tsakiya yanzu haka zanga-zanga ta kaure inda mutane ke bayyana goyon bayansu ga ita wannan gwagwarmaya da Falasɗinawa suke yi ta ganin cewa sun sami 'yancin cin gashin kansu. Ina tsaka da wannan bidiyo na katse shi domin na samu labarin cewa mayakan Hamas sun yi garkuwa da 'yan Isra'ila kusan mutum hamsin a ciki hadda sojoji adadin mutanen da aka kashe a isra'ila na daɗa ƙaruwa yanzu don haka ana hasashen cewa adadin zai mafi mutum 400 prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ba da umarnin a kwashe 'yan ƙasar isra'ila ga baki ɗaya daga kan iyakar isra'ila da falastinu domin ya ce isra'ila za ta ƙaddamar da gagarumin martani wanda ba a taɓa ganin irinsa ba mayakan hamas sun bayyana cewa a shirye suke fargabar da ake yi ita ce isra'ila za ta kaddamar da hari ta ƙasa domin har ma ta umarci sojojinta kusan dubu tamanin su kasance cikin shirin kota kwana abin da hari ta ƙasa ke nufi shine za su shiga da rokoki da tankoki cikin zirin na gaza inda za su riƙa bi gida-gida suna kamawa tare da kashe jama'a amma su sun dage akan cewa mayakan hamas ke nema in an samu wani ci gaba game da wannan hali da ake ciki zan dawo muku da karin bayani. ne dai kasar rasha tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasashen larabawa ta arab league suka sanar da fara tuntuɓar ɓangarori masu yakin da ma ƙasashen da ke da ruwa da tsaki kan rikicin gabas ta tsakiya da nufin yayyafa ruwa a wutar yakin da ke ci gaba da ruruwa shugaban rasha vladimir putin wanda ya kakkausar suka da matakin da amurka ta ɗauka dangane da rikicin na tura jiragen yakin tunan ruwa da na sama zuwa iyakar isra'ila don taya ta yaƙi ya ce abin kunya ne a ce kasashen da ke ikirarin zama jagororin samar da zaman lafiya a duniya za su dinga daukar matakan kara rura wutar yakin da ke barkewa a sassa daban-daban na duniya ya ce dangane da tashin hankalin da ya barke a gabas ta tsakiya a yanzu alhaki ya rataya kan kasashe masu faɗa a ji don ganin abin bai wuce gona da iri ba duk wani jinkirin tsagaita wuta na nufin ƙara kashe fararen hular da ba su san hawa ko sauka ba don haka ne muke aiki ka'in da na'in tare da kungiyar kasashen larabawa don ganin an tsagaita buɗe wuta da ma magance tushen wannan rikicin da ya kici ya cinyewa ya ta shi kuwa babban magatakardar kungiyar larabawa ahmed abulgate fayyace matakin da ya kamata a ɗauka ya yi don hana ruruwar wutar yakin da yanzu ta lakuma fiye da mutane dubu biyu قد حذرنا مرارا من أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة ya ce mun jima muna gargadin cewa mulkin kama karya na gaba gadi da isra'ila ke yi a yankunan falasdina wanda ta mamaye zai iya haifar da irin wannan yamutsin da a yanzu ya tada hankalin kasashen duniya a yayin da muke yunkurin ganin an dakatar da buɗe wuta nan take tsakanin bangarori biyu da ke yakin muna ƙara jaddada gargadin mu kan cewa muddin fa ba a ba wa falasɗinawa damar kafa ƙasarsu mai yanci a yankunan da isra'ila ta mamaye musu ba muddin kuma ba a janye killace yankin gaza da aka yi shekaru sha bakwai ana yi ba kuma muddin isra'ila ba ta daina tsokalar mabiya addinai mabambanta a birnin kudus ba to ko da wutar yaƙi ta lafa a yanzu za ta iya sake ɓarkewa nan gaba shi kuwa shugaban turkiya nuna aniyar yayi ta shiga tsakani don musayan fursunonin yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya ce za mu so mu ga an ta buɗe wuta nan take an kuma ba da damar kai agaji ga fararen hula a shirya muke mu shiga tsakani don ganin an sako illahirin fursunonin yaƙin da ake tsare da su to sai dai a hannu guda amurka na ganin cewa lokacin baccin dakatar da buɗe wuta bai yi ba a yanzu a daidai lokacin da isra'ila ta tsinci kanta cikin halin yakin da ke buƙatar ɗaukar matakan kada kai makamancin wadda amurka ta fuskanta a yayin hare-haren 11 ga watan satumban shekarar 2001 a nasa bangaren sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi suka da matakin da isra'ila ta ɗauka na killace yankin gaza da katse mara wutar lantarki da ruwan sha da ma abinci lamarin da ya ce ya ci karo da dokokin ƙasa da ƙasa hatta a lokacin yaƙi mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alƙahiran masar to da lokacin da ake ci gaba da gwamsa wannan yaƙi tsakanin isra'ila da falasdinawa malaman addinai a najeriya sun yi kira ga ɓangarorin biyu da su tsagaita wuta domin kare rayukan fararen hula waɗanda rikicin ya rutsa da su a wannan yanki na gabas ta tsakiya